bismillahir rahmanir rahim ya fita zakka kashi na sha ɗaya saminu kwana ya a asibiti daga jin motsin yaran sun shiga ransa sosai sai dai ya so a ce a jikin mace mai ilimi kuma wacce yake so suka fito ba maryam ba amma duk da haka yana son su sai da suka yi kwana uku a asibiti kafin aka sallame su kuma ko sau ɗaya zainab bata zo ba har sadiqa ta dawo hajiya bata tashi ba sai wajen azahar ta tashi ta yi sallah ta ci abinci jiki ya yi sauki har likita ya ce zai sallame su da yamma amma a kiyaye saka ta cikin ɓacin rai hajiya hindatu ta rasa abin da yake mata daɗi yanzu maryam yan biyu ta haifa lalle tunda na kasa raba ta da auren saminu sai na raba ta da yaran nan in dai ina numfashi ta faɗa a zuciyarta usman sai bayan isha'i ya shigo gida yake sanar da mama ta yi jikoki har biyu daɗin a cikin mama kamar ta yi tsinuwa ta ganta a Lagos saboda farin ciki da ɗoki. Kiran su Maryam suka yi ta yi mata sannu da jiki da fatan Ubangiji ya ba ta lafiyar shayarwa. Bayan an sallami Hajiya Hindatu ta kira Saminu ta ce tunda an sallame su ya taho gida da su a yi mata wanka a gidan saboda wani makirci nata amma bata sanar da shi ba. To ya ce mata insha Allahu jibi za su taho. Haka aka yi ya yanke musu tikit suka taho bayan sun saka musu kaya masu kauri an rurrufe duka glass ɗin ɓangarorinsu in mota ta tsaya maryam ta taho da flask sai ta tsiyaye ruwan zafi ta yi tsarki ta canza fat a cigaba da tafiya shi saminu ya so a jirgi za su tafi tunda yana da kuɗin amma ya san mama ba za ta yadda ba shi sa bai ma fara faɗa mata ba bayan sun iso kano washe gari da safe suka kama hanyar gashuwa Mama ta kira shi a waya in sun iso ya tafi da Maryam gidansu ta yi zaman jego a can. Yana so ya yi mata musu amma ya kasa saboda gudun abin da zai je ya dawo. Amma bai so aka raba shi da yaran shi ba. Har suka isa kofar gidansu Maryam cikin bacin rai yake na rabuwa da yaran. Ba dan ya so ba ya shiga suka gaisa da mama ya musu sallama ya yi gida. Mama ta ji daɗin kawo Maryam da aka yi gida, a take aka ɗora tukunyar wanka yana tafasa. Mama ta shiga da kanta ta gasa Maryam ta zuba mata abinci ta ci. Ta ɗora shayi sai bacci su ma yaran wanka ta yi musu suka kama baccin gajiya. Ko da Sami ya isa gida shi da Zainab kowa ɗaki ya shiga yayi wanka da cin abinci sai sallah suka bi lafiyan gado. Da Saminu ya farka Maghrib ta yi sallar la'asar da Maghrib ya fita masallaci ya isha kafin suka kamo hanyar gida shi da Abba suna maganar yadda za a yi suna ranar lahadi tun da yau juma'a da suka shiga gida abinci suka ci suka yi shawara da iyayen shi akan abinci da ragunan suna sai da suka samu matsaya sannan saminu ya tashi zai je ɗaki ya kwanta har ya kwanta ya tuna da yaransa ya tashi ya fita zuwa gidan su maryam sallama ya ya shiga tare da gaishe da mama ko da ya shiga falon gidan ya tarar da yaran akan kujera jere suna bacci sun sha wanka sai ƙamshi suke ya ɗauki ɗaya ya lushe ido yayi Zuciyar shi tana raya masa, ka ga wannan sune yaran da kake kokarin zubar da cikinsu akan kan ka ta banza, da ina zaka same su. Ya kwantar da ɗaya ya ɗauki ɗayar sai ga Maryam ta fito daga ɗaki ɗauke da blacks da kayan shayi. Ina wuni yaya? Ya gajiyar ku? Lafiya lau alhamdulillah ya kike ya karfin jiki? Ina taki gajiyar? Kallon shi take cikin mamaki tunda ta haihu tana ganin halayensa na son canzawa. Lafiya lau da sauki ba gajiya, ta amsa a takaice. "Ya yaran? Fatan ba su yi kuka na gajiya ba?" ya jefo mata wata tambayar. "A'a, ba su yi ba, tunda aka musu wanka ba su tashi ba." ok ya sumbace su duka. "Zan tafi gobe in sha Allahu zan zo da safe. Allah ya kai mu." Washe, gari da ya tashi kasuwa ya je ya siyo wa Maryam da yaranta kaya masu kyau da tsada sai da ya akwati uku manya. Gidansu ya fara zuwa da kayan saboda mama ta gani, sannan Zainab ta kawai Maryam ɗinki tun da gobe ne suna. Ko da ya bude kayan mama da Zainab suna kallo sai bakin ciki ya kama su. a take mama ta balbale shi da bala'i gidan uwar wa za a kai wannan uban kayan a wani dalili ko dai ka karbi auren maryam ne bata sani ba ya gaya mata ta cire zuciyarta a wajen shi a'a mama ba haka ba ne, dama kawai na siyo mata ne saboda kar abba ya ce wani abu amma ba da wani fa nayi ba amma in kin ji haushi ki haƙuri kasan zuciyarsa ya ji takaicin mama kuma bai san dalilin haka ba Rage kayan mama ta hauyi sai da ta kwashe duk masu tsadar ta haɗe sauran akwati ɗaya ta ce je ya kai musu ita ba za ta je gidan ba. Ɗaukan kayan yayi ya mayar motarsa in ya dawo gasho yake hawa ya koma kasuwa ya ƙaro kayan wanda ya fi na farko ya biya wani shagon ƙanin abokin shi ya bashi ɗinkunan Maryam ya ce gobe da safe zai zo ya karɓa ya bashi kuɗi fiye da yadda ya caje shi saboda ya ji daɗin cika alƙawarin. kai tsaye gidan su Maryam ya je ya saka almajirai suka dinga shigar masa da kayan sai da suka gama ya sallame su tukunna ya shiga da sallama mama tana shirya yaron ita kuma Maryam tana cin abinci gaisawa suka yi da mama ya ce mata ga kayan barka da na suna sun haɗa shinkafa buhu biyu da semo madara milo magi indomi kwai juice katan talatin saboda 'yan sunan gobe allah ya maka albarka mun gode ta fita ta ba su wuri ina kwana yaya Lafiya lau, ya kwanan yaran? Lafiya kalau ya su mama? Lafiyar su kalau. Ina fatan wannan kayan sun isa ko akwai wani abin da kike bukata A'a, sun yi. Allah ya amfana, Ubangiji ya ƙara buɗe. Daɗin addu'ar ya ji har cikin zuciyarsa kuɗi ya mika mata 200,000 K" ya ce ai ne? suna da wasu abubuwan da take bukata anjima jima za a kawo raguna. Jikinta na rawa ta ce kuɗin sun yi yawa duk wannan kayan sai da ka haɗa da kuɗi masu yawa haka ki karɓa na ce ba na son gardama na gaya miki ko nan gaba ba na son musu kin ji to yaya allah ubangiji ya kara buɗi mai amfani ya raya su bar na tafi na ji ana sallama kar mata su taru na kasa fita sai gobe da safe zan ƙara dawowa sai an yi ɗin suna a masallacin anguwa eh to allah ya kai mu lafiya bayan ya tafi mama ta shigo ta bata kuɗin faɗa take yi wai kuɗin sun yi yawa ita dai bata ce komai ba in barka na ta zuwa ana ganin kanan saminu yayi ana ta sa albarka hajiya hindaci ta ki zuwa duba jikokin nata ko bata zo don maryam ba ai ta zo ko don jinin saminu amma har ranar suna ba a ga ta ba ranar suna da safe ya kawo ɗinkuna kala goma an yanka raguna hudu kowace biyu ya raɗa masu amra da aira an ci an sha kowa sai san barka yake an sha hotuna wajen yan uwa da abokan arziki ta yi kyau sosai kai ka ce yau ake bikinta bayan suna ya watse lafiya suka dinga duba kaya da suka samu sai san barka yara sun yi goshi sosai don sun samu kuɗi da kaya hajiya hindatu ta aiko wata ƙanwar abba ta yi mata leƙen asiri don ta san abin da ake yi a wajen suna ko da ta zo ta bata labari sai da hajiya jinin ta ya hau aka ɗauko mata maganinta ta sha don ta samu bacci bayan ta farfaɗo ta kira saminu a waya ya zo ɗaki tana neman sa ko da ya zo zagi ta rufe shi da shi wanda bai ma san inda ta dosa ba sai da ta yi mai isar ta kafin ta tambaye shi dalilin shi na kashewa maryam kuɗi a hidimar su mama ya faɗa cikin ladabi ba wai na kashewa maryam kuɗi saboda ina son ta bane na yi hakan ne saboda abin da ya faru ya riga ya faru maryam ita ce ta, tunda har ta fara tara min yara Ni yanzu na karɓe ta a matsayin matata, ina kuma son na inganta rayuwarta, don tana komawa Lagos zan samo masu reno in dinga biyan su suna duba yarana. Ita kuma maida ta makaranta nake sanyi, Ina so ta zama wani abu in future saboda rayuwar yaran mu ya inganta. Tun da Maryam ta haihu, na kalli yaran nan na san na samu kyauta ta Ubangiji wanda ba kowa yake bawa ba, kuma yana suna da rahama shi yasa ya nuna min ishara tun wuri kafin lokaci ya ƙure min. ke ma ina so ki haƙuri ki karɓi Maryam a matsayin ‘yarki ba suruka ba, don ta yi mana girmamawa da babu mahaluƙin da zai iya yi mana, duk wahalar da muke yi da ita kuwa. Dakata samin in kai sun shanye ka ni ba su isa da ni ba wallahi, kuma ka sani sai sun yi dana sanin abin da suka aikata mu, har ni za su juya wa hankalin ɗana? Sun ɗebo ruwan dafa kansu, sai na yi maganinsu. sosai Saminu ya ji zafin maganar Mama. Kuma ya kudurta a ransa ko mai Mama za ta faɗa ba zai hana ya abin da ya ga ya dace da yaransa ba. Maryam tana ci gaba da samun kulawa ita da yaranta. Gashi ba su da rigima babansu kuma yana zuwa da kakansu akai-akai suna duba su. Ita kuwa Hajiya Hindatu bata taba zuwa ganin yaran ba kuma daga Mama har yan Maryam ba wanda ya saka abin a rai bare ya dame su. Usman ya fara makaranta gashi yana haɗawa da aikin da Alhaji ya bashi. duk wata idan ya ɗauki albashinsa yana raba kuɗin ya hidimar gida sannan ya saka wasu a savings account shi yasa yanzu rayuwar gidansu ta fara canzawa suna samun abubuwan buƙata na rayuwa daidai gwargwado Saminu da ya gane mama ba ta son kulawar da yake ba wa yaran da Maryam sai ke nuna baya zuwa gidan har ta yadda da shi tana ƙara ziga shi amma bata san yana basu kulawa ba a ɓoye bayan sati biyu Saminu da Zainab suka koma saboda aikin shi ita kuma makaranta su Maryam kuma sai sun gama wanka zai dawo su taho tare ya ajiye musu kayan abinci da madarar yaran da kuɗin da zai ishe su bukatunsu na yau da kullum bayan sun yi wata biyu ya kira mama ya ce zai turo kuɗi ko kuma ya dawo su tafi mama ta ce sai sun yi wata hudu za su koma ya barta a gidansu saminu ya fahimtar da ita ta ƙi yadda ya kira abba ya gaya masa yadda suka yi da mama zan yi magana ai ba zai yiwu ba ko da abba ya mata magana ba ta ce komai ba sai shiru ta ta ce ta ji ta masu sauraro. Ma'assalam.